على أي شقيه ينصرف من الصلاة أليس كذلك؟ شوان بابي وي إن متين يئدد الصلاة لمن يئدد الصلاة zai juyo ta ina zai juyo ta dama قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن العامش عن عمارة عن الأسود an abdullahi ce, a za aza mawqufun ala abdullahi da ke kirahu la ya yaj'al la yaj'al ahadukum lish-shaytani nasiban min salatihi kada mutum ya sa shaitan ya samu rabo a cikin sallarsa saboda mai yara yara an la haqqa alaihi an la yansarifa illa an yaminihi ko yana ganin ba daidai bane ya juya ta hagu sai dai lalle sai ta dama laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaseeran yansarifu an yasarihi yake so da yawa ina ganin manzo Allah yana juyawa ta hagu yake juya ta dama sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk wanda aka yi yayi daidai kenan ko قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي قال samitu anasan ya kulu <coughs> ya na ji anas yana fazar cewa ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi salama ya sarrafa an yaminihi anas kuma yace na ga manzon Allah yana juyawa yana juyowa ta damar sakinan قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن السدي قال سميت أنا سبن مالك قال قال انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه يعني في الصلاة باب التسبيح في دبر الصلاة التسبيح في دبر الصلاة ين تسبيح باين صلى باين أن صلى بالصلاة كنا التسبيح أن تقول سبحان الله قال أخبرنا الحكم ابن موسى قال حدثنا هقل أو هقل ها هقل عن الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة قال قال أبو ذر يجي سيدنا أبو ذر يجي رضي الله عنه يجي يا رسول الله abu zarri ne al-ghifari ai kowa ya san shi ko sahabiyyun jalilun rahimallahu abu zarri eh, zai rayu shi kadai zai kaza zai kaza ba haka bane ba karshe kawo yan mas'aloli masu wahala sai na su wani ce abu zarri ka dan fita madina ka je kauye ka je bayan ka je ka zaman ka kar ka mutane su abin nan ɗinka su yi tasiri da kai قال أبو ذر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم zahaba ashabu dusuri bil ujuri ya manzon Allah masu kuɗi sun rabauta da lada mai yawa sun tafi da lada mana sun rabauta da lada mai yawa me yasa abu zarrin ya faɗa haka yi sallu na kama nusalli <coughs> suna sallah kamar yadda muke sallah mu da su duk daidai muke a wajen sallah waya sumu na kama na sumu suna azumi kamar yadda muke azumi wa lahum fudulu amwalin yatasaddaquna biha sai dai su suna da ragowar kuɗi da suke sadaka da shi wa laysa lana ma natasaddaqu mu kuma ba mu da ragowar kuɗi da kuɗin da zai shi ma ba mu da shi balle ragowa mu sadaka mun yi kusharaka da su wajen sallah da azumi to sai suka tsere mana wajen suna da kuɗi suna ba da sadaka wa lahum fudulu amwalin ina ma na lahum fudulu amwalin ragowar dukiya to mece wace dukiya ce ragowar dukiya ragowar dukiya abinda suka samu na biyar bukata abinda ya sauransu a bada sarka ko zarka zai a taimaka ma mutane yanzu waye ke da ragowar dukiya wane ne babu wanda ke da shi babu duk dukiyar da yake da ita yana neman ƙari eh duk abin da ya tara kuma ba tasa ba ne yana neman ƙari ne kullum shi ya sa ba ba za a wadatun ba da a ce wannan ya zo kowane gwamna ko kowane shugaban ya ɗabi kudin najeriya yadda yake so to ya bari a huta da najeriya ta yi duk abin da take so amma kuma yana son ya sake yana kuma son ya sake kuma yana so ya samu wani makamin kuma saboda ne, in yi saboda ya jagoranci ne shugabanci ne yi ai me yasa yake so shugabancin ma da ake ana aiki ne kujerar ake so da kuɗi abin da ke karkashin su shi sa ba wanda ke da kuɗin in ya tara biliyan tiriliyan ba shi da fudul bi ishe shi ba yana bukata har su da shi da wanda ba shi da shi duk ɗaya suke yadda za ka samu damuwa in ka nemi cefane karasa haka zai ke samun damuwa yana da biliyan ya nemi wangilar da zai ci miliyan ɗaya kuma ya rasa shi ma ya shiga damuwa ke to me ya talauci ba bukata ba ya sa kowa duk dukiyar da ya tara talaka ne ba ran da za a ce alhamdulillah balle a ba da zakka balle a taimaka balle a ce a'a najeriya ta ta jigata ta galabai ta bar abarta ta huta a'a eh wanda aka yi lokacin da ake chairman local government bai isa ba ana son commissioner bai isa ba ana son gwamna bai isa ba ana son sanata ko majalisa bai isa ba ana ko kullun yana son قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يقول afala u'allimuka kalimatin idza anta qultahunna adrakta man sabaqak bazan nuna maka abin da ke fada adrakta man sabaqak kariski wanda wanda ya riga ya tsere ma ba duk wanda ya tsere ma an ka fada kariske shi bana kacin masa kenan walam yalhaqqa man khalfaka illa man amila bimithli ma amilta wanda ma ka wuce shi ka tsere mishi ba zai kama ka ba sai in ba zai taran maka ba ba zai cin maka ba sai in yayi wannan abin shi ma qala qultu sai Abu Zar ya ce sai na ce bala ya rasulullah ina son haka a nuna min qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tusabbihu dubra kulli salatin salasan wa salasina salasan wa salasina وتكبره ثلاثا وثلاثين وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد هو على كل شيء قدير شكو نتريكين إن كي ونن دوان يرسيري ما كاتم مسا دوان يرسيري ما بزيش مسا بس إن يا إيا إنا حكتين قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت قال أقربوا لك سيدنا وانشاء أبو ذر وأنكم سيدنا زيد بن ثابت يتي أمرنا أن نصد أمرنا أن نصديها في جمر كل صلاة ثلاثا وثلاثين يا أمر شيم ميتسبيه باين قوة صلى ثلاثين دقوق ونحمده ثلاثا وثلاثين ونكبر أربعا وثلاثين ونأتي مهي تكبيري الثلاثين دهوتو فأتي رجل أو أري رجل سيونا متنيه مفركي من الأنصار في المنام فقيل سيأكا تيمشي أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبه الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين manzo Allah ya ce ku yi tasbihi bayan kowace sallah 33 wa tahmadu 33 wa tukabbiru 34 qala na'am yace eh haka yace mana qala faj'aluha 25 sai shi mutum yace to yanzu maimakon 33 25 za ku yi 25 waj'aluha ma'a waj'alu ma'aha at-tahlil fa ukhbira بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوها ya ka ba manzon Allah ga wani ya ce ya mafarki abin da aka ce sai manzon Allah ce ku yi haka shi haza min al'amali bi ruɓuya gairar anbiya wannan ba an yi aiki da mafarkin wani annabi ba ne bal huwa min al'amali bi ƙaulihi ai aiki ne da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyama babin da zo yake bayani ranar tashin alkiyama bayan mutum ya zo musulmi mai tauhidi mai farkon abin da za masa hisabi don babu imani in babu tauhidi babu akida ai babu magana ke قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود ابن أبي هند عن زرارة ابن أوفى عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد العبد الصلاة صلى إذا تفرق أبن ذا أي لسابي ذا أبن شكا أتكن أي كمباوة فإن وجد صلاته كاملة كتبت له كاملة in an samu sallarsa ta cika sai a rubuta masa ta cika wa in kana fiha nuqsanun in an samu sallan kuma da shauran ga gobe cika ba to ya za a yi qala Allah ta'ala li mala'ikatihi sai Allah ya fada ma mala'ikunsa unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in ku bincika bawa na yana da nafilfili da yake yi yana da nafilfili da yake yi yana sallan walha yana sallan shafa'i da wutiri yana biyu kafin azhar biyu ba yana yi yana yana nafilfili yana qiyamul layl yana yi fa akmilu lahu ma naqasa min faridatihi in kun same shi yana da nafilfili to sai ku dauko wannan ladan ku cika farilla thumma zakat sa'anna abinci kuma zakka thumma al'amalu ala hasabi zalika sa'anna kuma sauran ayyuka sauran ayyuka akwai aiki ko a wajen sallah ko zakka ina ne yafi sallah ina ne wuya eh wajen zakka ko قال أبو محمد لا أعلم أحدا رفعه غير محمد قيل لأبي محمد صح هذا قال لا والمراد والله أعلم أنه لم يصح عنده مرفوعا لأن المرسل عنده أقوى da yace la a bai sanadin da yake marfu'in bai inganta ba a wajen shi amma akwai mursali wanda yake yana da karfi a wajen shi babu sifati salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama babin zai da yazo na bayanin yadda manzon Allah sallallahu ke sallah قال أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد ابن جعفر قال حدثني محمد بن عمر محمد ابن عمر بن عطاء قال سمعت أبا حميد السائلي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة قال ألا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيكم iya sanin yadda manzo Allah ke sallah na fi ku sanin yadda manzo Allah ke sallah fa qalu lima yanzu suka ce akan me dan me saboda me ka fi mu yawan guguwa da manzo Allah ne lazimta manzo Allah ne ka riga mu shiga musulunci ne ka riga mu kaza kaza ne ma kunta na lahu taba'an taba'at tabi'atan wala aqdamna lahu suhba ka fada ai baka riga ba ai ba wani abu a kan me zaka ce kafi kafi sani. qala sai ce bala yace haka al'amarin yake yanda na faɗa muku dole ku hakura qalu fa'arid wace to ka kawo mu gani ba ga bane ba qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati rafa'a yadayhi hatta yuhaziya bihima mankibaihi sai ya ɗaga hannayensa biyu masu albarka har sai ya je daidai da kafadunsa biyu masu albarka sun mayu kabbiru sa'an nan ya kabbara hatta ya ƙirra kullu azumin fi maudu'ihi har kowace gaba kowace kashi kowace gaba ya koma inda yake ya nasu mana nasuwa kenan a cikin sallah sun ma ya ƙara'u sa'an nan ya yi karatu sun ma yi kabbiru sa'an nan ya yi kabbara wa ya rufa uyadahi hatta yi haziya ma manki baihi sun mayar ka'u wa ya za'u rahataihi ala rukubataihi rahataihi fukar hannu kenan ya ɗora su a kan gwiwansa hatta a kullu azumin ila mawdi'ihi sai komai ya koma inda yake da mana nutsuwa kenan da daidaito wala yusawwibu ra'sahu wala Ba ya sunkuyar da kanshi kuma ya daga kanshi daidai yake kamar yadda kake karanta cikin risala ta inda an ɗora da za a ɗora ƙwariya a bayan mai shi ثم يرفع رأسه سأنا يتقى كنسا فيقول سيأتي سمع الله لمن حمده فيقول sami Allahu liman Hamida. ثم يرفع يديه حتى يهادي بهما منكبيه sannan sake daga hannayensa guda biyu masu albarka har sai sun zo daidai da kafadinsa masu albarka ya zunnu abu asimin annahu qala hatta yarji'a kullu azumin ila mawdi'ihi mu'tadilan har sai kowace gaba kowace kashi kowace gaba ta koma inda take daidai wa daidai ثم يقول الله أكبر سألنا يشاء الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض سألنا يجي سجدا فيجافي يديه عن جنبيه سيبود حنا ينسب داجو ما سؤال بركة حقي سدى كافة أبنا جكنسا ثم يسجد سألنا يسجدا ثم يرفع رأسه سألنا سيتنقو كنسا fayasni rijlahu al-yusra sai nadi kafarsa ta hagu fayaqulu alaiha ya zauna akanta in ya koma da kafarsa ta baya hagu ta baya ikanta zai zauna in zai zauna kan tafin kafar hagu kenan shine zai fito da abin fili ko da ba kan tafin zai zauna ba in mutum ya zauna haka kan tafi zai zauna ko kan diddiginsa zaman zai kai kan tafin kafarsa to amma shi ne zai sa a fahimta sosai don a lokacin tafin kafa ne yana kallon ina yana kallon sama yana kallon sama wa yaftahu asabi rijilaihi iza sajada in yi sujada sai ya buɗa yatsun kafarsa baya matse su Sun udu fayas yaudu fayasjudu sa'annan ya koma ya sake sujada ثم يرفع رأسه فيقول سألنا يتقى كرسا سيتي الله أكبر ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها معتدلا حتى يرجع كل عزم إلى موضعه معتدلا ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك سألنا يتاشي ركعة تقيتنا زيادة ركعة بكم يدي أتشك fa’iza kama mina sajida ta yi in ya tashi daga sujada guda biyu, kabbara wa rafa a yadahi hatta yi haziya bihi ma manki bai hi kama fa’ala inda fita hissala. Sun mai suna umisla zalik, filfi baƙiyyati salatihi hatta iza kana ta sajidatu, awul ƙa’adatun lati ya kuri fiya a taslim in aka zauna zama ta biyu da za a sallami sallah. أخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر فرقوا يتي أثنى رجله yanzu ce رجله sai ya fito da kafarsa ta hagu ta haka ya fito ta damansa sai ya zauna kasa in aka ce zauna kasa ai an fahimta ko saboda farko ya zauna kan kafar biyu. yanzu kafan ba ta wajen ta shigo cikin wajen kafar dama sa'annan sai ya zauna kasa kenan go mhm ya an fahimta waje nasa mutawarrikan at-tawarruku kenan ala shiqqihi al-aysari a bangare bare hagu jiya mun karanta hadisi sifatu salati eh, sai da naje gida nake tun da muka fara buhari in ana karatu nai ko nai gaggawa ko ban fassara wani abu ba ko wani abu da ya faru kafin magaruba ko ina sallar magaruba ko kafin isha sai na tuna da shi to wannan na bincika na rasa me ya faru amma na sa akwai abin da ya faru to shine wannan hadisin ya fassara sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala qalu sai suka ce sadaqta sun yadda sun mika wuya kenan ko haka za kana salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama قال حدثنا معاوية ابن عمر قال حدثنا زائرة بن قدامة قال حدثنا عاصم Ibn كليب قال أخبرني أبي أن وائل بن حجر أخبره قال قلت وائل بن حجر يتي سينتي لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي والله زنك اللي صلى منظر الله لقيا يا يكي صلى فنظرت إليه فقام فكبر فرفع يديه حتى هذا بأذنيه me ya bambanci tsakanin wannan da wancan kafadunsa wannan kuma fa uzunai wa wada yadahu al-yumna ala zahri kaffihi al-yusra wannan kuma ya kawo sifa sai dora hannunsa da ta dama akan hannu na imana kabalu kenan ko Hala, thumma lamma arada an yarka rafa'a yadayhi mithlaha in zai ruku sai ya daga hannayensa kamar yadda yi fawada yadayhi ala rukbatayhi sai in ayi sujjada ruku'i sai a dora hannaye guda biyu a kan guyoyinsa guda biyu kenan ko Sun ra'asahu a ثم رفع رأسه فرفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه sai sujjada sai ya aji tafukarsa guda biyu a kasa amma daidai da kunninsa ثم قال فافترش رجله اليسرى صار نسي زونا سي شمك ده كفل ستهب ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته, وركبته اليسرى سيئتو جهنم ستهب يؤرى كان بيوسى كان تنيسى تهب وجعل مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى sai ya ɗauki hannunsa ragu mirfa sai ya ɗora a kan cinyar dama ثم قبض سنتين فحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها قبض سنتين سوالين سنتين شيء كما وإنه قرابي حلقة يكائي haka sannan ya mika wannan ɗaya ƴar nuni kenan ita za a nuna فرأيته يحركها يحركها يدعو بها ما معنى رأيته يحركها يدعو بها يا زعي ان اكي هكا اه إيه؟ سي اي هكا سي اميك وانا انا تهيا انا ادعا انا تهيا هر اسلميكو اه اه هر اسلميكو ينا ادعا لان التعبير يحركها فعل المضارع يدل على الدوام والتجدد والاسم يدل على الدوام والثبوت يحركها فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناس والجازم وعلامة رفعه ضمته ظاهرة في آخره وفائده هو يحركها معنى التحريك كنا أنزل فعل المضارع filin muzari'i yana nuna cewa ana yin abin ne a dan tsaya kuma a ci gaba a dan tsaya kuma a ci gaba shi ne amma a tabiru bil isim shi kenan an kama shi kenan ba za a tsaya ba har a karɓi an fahimta? wannan matsala sai da muka tattauna ta lokacin da sifatu salati da su 70 71 70 haka يحركها تعقوا ولا شيء علي شي انا تي مش الباني الصغير لغه الجاده ما صدق اندر <laughs> ها ايه انا تتونا ولا مساله تعقوا ولا شيء علي مش ابن مشرف شيء اكي تي الباني الصغير يا فتنه الباني شيء هر اكي تي مش الباني الصغير amma shi yana sallah haka yake har ya aka ce mishi a'a yuharrikuha kai balarabe ne amma yuharrikuha ina ma'ana yuharrikuha at-ta'biru bil fi'l bil mudari yadullu ala ad-dawam wat tajaddud ma ma'ana ad-dawam wat tajaddud ba adaina ba amma kuma haka ake har a sallame ba an fahimta shine yuharriku at-tabiru bil mudari' kenan sannan yace yad'u biha yad'u biha in ana addu'a ana haka don aka kai wajen da ba addu'a kuma fa naka ci gaba da addu'a kuma قال ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد yace sai na sake dawowa lokacin sanyi فرأيت على الناس جل الثياب يحركون أيديهم من تحت الثياب kina ga mutane akwai sanyi duk hannayen na karkashin su sai na ga suna motsa su amma cikin riga qala أخبرنا سيد بن عامر عن سيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس ibn jubair an هطان ibn abdullah ar-raqashi qala صلى بنا أبو موسى ihda salatay al-isha aw ashi yayi mana sallan isha fa qala rajulun min al sai wani mutum cikin jama'a sai ce uqirratis salatu bil birri waz zakat ay qurinatis salatu bil birri waz zakat sai suka zama abu daya dukkan su zama farilla ko haka imamun nawawi yace فلما قضى أبو موسى الصلاة ما معنى قضى الصلاة يرموا ويتك الصلاة قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا وانين يفدي كذا وكذا آزو فأرم القوم كينا فأرم القوم سيمتعنا سكا رنسي قاتي سكا يفشي mana tun da liman ya tambaya mana wanda ya yayi laifi ke. fa qala la'allaka ya hitan qultaha hitan halaka ya qala ma ana qultaha wa kad khiftu an tab'ak an tabka'ani biha ba ji na fada ba kuma na ji tsoron kar ka fuskance ni da abin da raina ba su kasaci kasammani ni ne fa qala rajulun min al ana kultuha wa ma aradtu biha illa alkhair sai wani ce ni na fada kuma ba komai yasa na fada ba alkhairi nake nufi ba mugunta ba qala abu musa aw ma ta'lamuna ma taquluna fi salatikum ba ku san abin da za ku fada a cikin sallah ba inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khatabana fa'allamana salatana manzo Allah ya muna kutuba ya koya mana ya sanar da mu ya ilmantar da mu yadda za mu yi sallah wa bayyana lana sunnatana ya bayyana mana sunnan abinda za mu yi a cikin sallah kala asabahu kala yace ina zamani sai ce iza uqimati salatu in aka tsayar da sallah aka tada ikama falya ummukum ahadukum falya ummakum falya ummukum aw falya ummakum ahadukum ɗayanku ya yi muku liman fai za ka bara fa kabbiru wai za ƙala gairin magdubi alaihim wala dalilin in ya kai karshe ya faɗi wannan kalma faƙulu amin ku ce amin yujibkum Allah Allah zai amsa addu'anku fa iza kabbara wa raka'a fakabbiru warka'u fa innal imama yarka'u qablakum wa yarfa'u qablakum in yayi kabbara ya ruku'i in yayi kabbara ya sujada sai ku yi liman na riga ku yin sujada da ruku'i da sujada ai shi yana riga ku kuma tasowa tasowa da ya riga ku din a lokacin ku kuna cikin sujada ko ruku'i zikirin da ya wuce muku na ya riga ku din nan za ku iya yi ba kafin ku tashi ai kuma qala nabiyullahi fatilka bitilka shi kenan tunda ya riga ku yin ruku'i da sujada ai zai riga ku dagowa kuma za ku iya yin wannan abu fa idza qala sami Allahu liman hamida fa qulu Allahumma rabbana lakal hamd aw qala rabbana wa lakal hamd fa inna Allah qala ala lisan nabiyhi sami Allahu liman hamida saboda Allah ya fada akan harshen annabinsa sami Allahu liman hamida fa idza kabbara wa sajjada wa sajjada fakabbiru wasjudu فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله فتلك بتلك فإذا كان عند القعدة عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم إن أكزونا زائي أن زونا تهياتنا فرقم أبن ذاك فرشني التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أو سلام عليك وكتشي السلام عليك كو سلام عليك duk wanda ka fada yi mamma har muka rabu da shirbin ba shi salamun alaikum yake wanne ne fi kai matuka assalamu alaikum ko salamun alaikum ha salamun alaikum shi ya fi assalamu alaikum ba haka bane ba salamun nakira ta hataju ila sifa wasu salamun wata sufa za ba shi eh eh salamun azimun kasirun kabir ko mai haka su ne su ibrahim ibrahim kalu salaman ko kala salamun kawun munkaruna أو سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله باب العمل في الصلاة باب اللي يزوبا كون أيكي أتكين صلى أيكي بات صلى با أكوي قرقودا واند ذاك يبزي بات صلى با قال أخبرنا أبو عاصم هو النبيل عن ابن عجلان عن المقبوري عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يصلي وقد حمل على عنقه أو عاتقه أمامة بنت زينب manzo Allah ya fito ya zo zai salla ya dauko jikan ya sa kuma mata yar Zainab sai ya ta akan wuya aka ce ko akan kafada fa idza wa dha'aha in zai yi ruku'i sai ya ajiye ta don ruku'i ba zai yi kuma ana rike da ya ba ko ko da ba ko ruku'i ana yi ne da hannu biyu da hannu hannaye guda biyu wa idza qama hamalaha in ya kuma daga daga ruku'i sai ya dauke ta in ya yi sujjada sai ya ajiye ta in ya dago sai ya dauke ta har ya isa ya idan da sallah to wannan aikin baya bata sallah eh manji ba <laughs> imamun shaukani yana sallah sai rawanin sai warware ya kwanci ana cikin sallah ko ya bar rawanin ko ya dakatar da sallah ya gyara rawani ya ce a'a sai kama rawani yana sallah yana ruku yana sai da aka gama sai ce al'imama bi umama al'imama bi umama قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري قال حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت, بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة وهو في الصلاة حال كسنتي وسيناتك صلى الواو تقول واو الحال هو ضمير المنفصل مبني على الفتح في محل رفع المبتدا في الصلاة قائم في الصلاة خبر المبتدا أي حالة والجملة من المبتدا والخبر في محل مسجد على الحال أي حالة كونه في الصلاة فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها مزع الله كيف إيه باب كيف يرد السلام في الصلاة يا يا متنزي أمس سلم إن أكا غيشيش أتكين صلى كيما يسلم دا دعنا السلام عليك شيك أمس تودا قبايا أكا أنا سيريك نوني قال أخبرنا أبو الوليد هو الطيالسي قال أحدثنا ليس بن سعد قال أخبرني بخير هو ابن الأشج النابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وهو يصلي داشك يا منزل الله ينا صلى سنس نغيشيش فرد إلي إشارة قال ليس أحسبه قال بإصبعه ودياسه قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد بني عمرو بن عوف فدخل الناس يسلمون عليه وهو في الصلاة ya shiga masallaci wa'annan mutane yana sallah sai mutane suka shigo suna gaishe shi kala fasa'altu suhaiban kaifa kana yaruddu alaihim shi na tambayi suhaibi yaya yake mai da amsa gaisuwa kala hakaza wa ashara bi yadihi da hannu yake assalamu alaikum mishi haka ko da babu at-tasbihu lirrijali wat-tasfiqu nisai babin da in aka ra'in liman na sallah wata mas'ala ta faru ana son ana son a tuna masa a nuna masa a ankarar da shi to in maza shi su yi subhanallah amma mace kofa ba za ta ce subhanallah ba sai ta yi mai sai ta yi tafi wajen irin tafi ba haka ba da bayan hannu قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتسبيح للنساء tasbihi maza za su yi tasbihi kuma tafi kuma mata za su yi don a san liman ya san ana akwai gyara a cikin sallah ba na mace ba za ta bude muryarta ba wai tafin ma ba za ta yi wanda za a ji daɗin shi ba a'a sai ta yi haka ko haka eh ba kowace aya wasu malamai suka ce ba kowane lokaci ake mabude maliman ba fa sai in ya karanta abin da ya bata ma'ana shine sai a buɗa musu a gyara masu kenan ko? Mhm. قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبه الرجال ولتصفه النساء قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمهي وعبد العزيز بن محمد وعبد العزيز ابن أبي حازم وسفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب صلاة التطوع في أي موضع أفضل صلى النافلة إلى إنا في الهدى إنا صلى النافلة في الهدى قال أخبرنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الجماعة وأن النسي نكوك وإهتمالي kuwa alaikum bi salati fi buyutikum ku yi sallah ku kula da yin sallah a gidajen amma na fili sallan farilla wajibi ne ka je masallaci sallan nafila ka yi a gida ya fi lada da kai a masallaci eh <laughs> babu i'adati salawati fi jama'a ba'da ma yusalla fi ba'da ma yusalli fi baiti in mutum ya salla a gidan shi sai fice yazo kuma ga yanzu masallaci aka tada ikama ana salla ya zai she zauna ko ya koma ko ya iya bi su قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سميت جابر بن يزيد ابن الأسود السوائي يحدث عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح صلى أصبات رد منظوم الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا رجلان حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قائدان في ناهية لم يصليا لم يصليا da aka sallame aka manzo Allah ya waigo sai ga wayansu mutane biyu suna zaune gefe ba su yi sallah tare da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam qala fad'ahuma sai manzo Allah ce a kira su faji'a bihima tur'adu fara'isuhuma sai aka kawo su a firgice suna karkata qala ma mana akuma an tusalliya manzo Allah baya farwa mutane me ya hana ku yi sallah qala sallaina fi rihalina kace ai mun sallah ne a gida a anguwanmu mu a gida qala fala taf'ala yace to shi daga yau kar ku koma yin haka to ya zamu yi idza sallaituma fi rihalikuma thumma adraktuma al-imama fa salliya fa innaha lakuma nafila in kuka yi sallah kuka zo ku tar da liman yanzu yake sallah sai ku kabbara ku shiga ku bi liman wannan sallah da kuka yi fa innaha lakuma nafilatun wacce ce sallar nafila wanda aka yi da liman ko wanda suka yi gida Eh? wanda suka yi da liman biye فقام الناس ياخذون بيده biha بها وجوههم sai mutane suka tashi suna kama hannun manzo Allah suna shafa fuskar su tabarruki kenan qala fa akhadtu bi yadihi famasahatu biha wajihi sai na kama hannun manzo Allah na shafa fuskata fa idha abradu min as-salji wa atyabu rihan min eh me sun more باب في صلاة الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة باب ديزو أنا شكو واقع شعر إدد الصلاة ذاكو ساكي الجميع وأنما صلاة ها؟ قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا سليمان الأسود عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده من منذ الله يا إلد صلى سيغا ونيازينا صلى شيكتي فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ما هو الذي تشهي أن صدقه يصلى إيه تارد شيء صلى ملادا جمعي قال أخبرنا عفان قال حدثنا وحيب قال wannan yace da ya kama hannun manzo Allah sai ji sanyi ba haka bane ba to wannan tabi'ar hannun manzo Allah kenan da kanshi amma manyan shehunnai suna yi in za a zo gaishe su sai a sa hannu cikin kankara. wallahi tallahi wallahi kana zuwa sai a ciro انا ana kama hannun قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سليمان الأسود عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سيد الخدري أن رجلا دخل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا رجل يتصدق على هذا ويصلي معه wannan hadisin yana nuna cewa za a iya maimaita jam'i bayan liman ya yarda jam'i kenan ko ba zai ba za a iya ba za a iya ko qala abdullahi yusalli salata al-asr wa yusalli al-maghriba walakin yashfa'u wannan ba maganar manzo Allah bane sallallahu alaihi babu salati fi thawbil wahid babin da zo na yin sallah a cikin riga kwaya daya jallabiya tun daga sama har kasa ko babbar riga in aka rike aka rirrike ta inda ba inda al'aura za ta fice ko قال أخبرنا سيد بن عامر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله ونسي يا منزع الله صلى الله عليه وسلم أيصلي الرجل في الثوب الواحد mutum zai iya yin sallah a cikin riga guda ɗaya tufa ɗaya kala awa kullukum ya ji dufa bayan yace dukkan kuke da riguna guda biyu babban riga da jamfa da wando kowa ke da ita awa li kullukum saubani to yi nama na wannan magana ya halatta kenan قال أخبرنا عبيد الله بن موسى ومحمد بن يوسف عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظم الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على آتقيه منه شيء kada mutum ya yi sallah a cikin riga guda ɗaya ba tare da ya kamar mutum ya dauki zani sai ya daura haka a'a sai ka jefa bakin dafin bakin zanin ɗaya nan ɗaya nan sai ka kulla ta baya laisa ala atiki shay'un ko ka yafa sura minti minti na biyar a yau za a je hutu sai kuma bayan sallah insha Allah alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah madaukin sarki muna ka don girman zatinka ga mu cikin lokaci mai albarka mai falala ga alhazai duk kowa ya sheka ya je ka a ɗakin Allah maɗaukakin sarki Allah kowa ya je da bukatarsa da talaucinsa da gazawarsa Allah ka karbi ibadunmu baki ɗaya Allah ka amsa addu'ansu ya Allah duk wanda yake neman alkhairi Allah ka bashi Allah ka yalwata duk wanda yake bukatan yalwa ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka don girman zatinka ya Allah ka tausaya ma Najeriya ya Allah ya Allah muna muna roƙonka don girman zatinka ka tausaya ma arewa ya Allah ya Allah muna roƙonka don girman zatinka ka farfado da kasuwanci a kasar Kano Allah ka ba da lafiya da zama lafiya Allah ka hana zubar da jinin bayan Allah abinda ake yi mara daɗi mara kyau Allah ka hana zubar da jinin bayan Allah Allah ka daidaita tsakanin shugabanni da talakawansu kowa ya ce shi ke da gaskiya shugabanni sun ce suke da gaskiya talaka sun ce suke da gaskiya kuma kowa ya tsaya to yaya za a yi Allah ka daidaita tsakaninsu ga hana zubar da jini ya Allah Allah ka yalwatar da kasar nan Allah ka ba da damina mai albarka ka sa albarka a cikin kasuwanci Allah ka sa albarka a cikin sana'a da albashi da duk abin da ɗan adam mutane ke rayuwa a kai Allah ka sa musu albarka Allah ka kare mu ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ma na fi man hadait wa afi na fi man afait wa tawalla na fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم